الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبود godiya su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahama sai haɗa mu a wannan yammaci na daren talata wato ranar litinin biyar ga watan muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam 1434 wanda ya daidai da 19 ga watan 11 a shekara ta 2012 kuma ci gaba da darasinmu na littafin alamu sunnal manshura na الشيخ الحافظ بن أحمد الحكمي makon da ya gabata <clears throat> mun yi magana kan ko mun karanta tambaya ta 115 ko yawwa kan kaifa sifatul mawqif min alquran ko min al-kitabi hmm. to yau ma za mu tashi a tambaya ta gaba kaifa sifatul mawqif min as-sunnah ita ce ta sha biyar ko ko ɗari da sha shida kai a hannunku mm, tsayi bismillah karanta mana قال الشيخ احمد بن حاتم رحمه الله تعالى كيف يخرج الموت من السنه فيها احاديث كثيره منها احاديث كثيره منها عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقول أحدهم في رشحه إلى أنصار الأذنين وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعرق يعرق يعرق الناس يوم القيامة

sannan mu ji waɗannan hadisai wato ayin da suka gabata a darasin da ya wuce Allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> dangane da abin da ya shafi mawqif an ce mawqif kamar yadda gaya mana a wancan darasi ana nufin haɗuwar da za a yi da tsayuwar da za a yi gaban ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan wani abu ne wanda yake tabbas babu kuma kokonto a cikinsa duk dan adam komai matsayinsa komai rashin matsayinsa zai tsaya gaban ubangiji Allah subhanahu ta'ala kuma zai masa hisabi bisa ayyukansa to shi kan ita kanta tsayuwar kafin a zo kan hisabi dadewar da za a yi a wurin da abubuwan da za su auku shine wannan tambaya da ta gabanta take magana kai Allah subhanahu ta'ala cewa wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu amma ya'malu zalimun kada ku zaci ko kada ka tsammanin Allah subhanahu wata'ala yana gafala daga abin da masu zalunci ko azalimai suke aikatawa إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار kawai Allah maɗaukaki yana jinkirta musu ne zuwa ga wani wuni liyaumin nan ila yaumin ma'ana zuwa ga wani wuni wanda yake tashkasu fihil abusar idanu suna zazzarowa suna fitowa ƙuru-ƙuru ran tashin alƙiyama haka idanun mutane za su zama shi yasa ya siffanta shi da muhti'in ran ce muhti'i shine mutum ya ƙurawa abu ido babu kyaftawa shine ihta al-i'ta al-ihta shine kura abu ido hiddatun nazar kuma ba tare da kiftawa ba ka kalli abu ka kasa kifta idanka shine ma'anan muhti'in muqni'i ru'usihim ay rafi'i ru'usihim suna masu daga kawunan su suna kallon kuma suna jiran me za a yi da su kasan mutumin da yake sauraron abu yana daga idansa kuma ya kura ido yana jiran me za a yi da shi to haka surar za ta kasance ran tashin alkiyama la yartaddu ilaihim tarfuhum kifta idan su ba zai dawo gare su ba ma'ana babu kiftawa haka mutum kowa idan sa zai bude wa afidatuhum hawa zukatansu kuma ba komai a ciki shine ma'anan hawa khali in mutum ya shiga yanayin da rudani da firgici da tsoro ya hana shi tunani to shi ake cewa qalbuhu hawi shine hawa ba komai a zuciya ba za ka iya tunanin komai ba hmm. Allah ya tsare mu a wannan mawkifi wa ta'ala Allah maɗauki kuma yana cewa yau mai yaqumu ruhu ranar da mala'ika jibrilu ke miƙewa yana tsayuwa wal mala'ikatu shi da sauran mala'iku saffan a safu la na illa man azina lahu rahman ba sa magana sai wanda Allah ya bashi izinin magana nan fa kun ana zance har mala'iku ba mai magana ba mai cewa uffa sai wanda Allah ya ba shi izinin ya magana wa kala sawaban in kuma ya tashi maganar to zai faɗi abin da yake daidai babu ba zai faɗi wani abu ko na ƙarya ko musu ko kuma jayayya ko ana wani abu ya faɗi wani abu daban zai a ce ka tara ɗan adam ba wai mutum dubu ɗaya ba a'a miliyoyi da na farko da na ƙarshe duk a haɗa su guda kuma a ji tsit ba abin da za ka ji wannan abun shi kansa jin shuru abun tsoro ne yawwa ka kwatanta inda za a ce ga dan adam ya taru yanzu dai a rayuwar mu ta yau da kullum ba mu da gurin da za mu kwatanta misali da shi sai aikin haji ko ka je ka'aba ana sallar isha'i an zauna ana zaman tahiya ana jiran liman ya ce assalamu alaikum ba wanda za ka je yana cewa ko sai dai mai tari to wannan irin yanayin zai tuna maka irin abin da zai auku in an tsaya gaban ubangiji ranar tashin alkiyama allah ya ba mu daidaito a wannan lokaci wa qala ta'ala Allah madauki kuma yace wa anzirhum kuma ka gargade su yawmal azifa ranar makusanciya al'azifatu shine makusanciya yawa wannan suna ne daga cikin sunan tashin alkiyama ranar kiyama al'azifa ana nufin ranar tashin kiyama idil qulubu ladal hanajiri kadhimin lokacin da wato zaka ga zukata ma'ana zuciyar kowanne mutum ladal hanajiri suna daidai wajen makogoro ta baro inda take a kirji zuciyar mutum ita kuma bata fito ta baki ba zuciya kowa san a kirji take musamman daga nan gefen hagu ko kamar da masu ilimin abin suka faɗa to zuciyar kowa za ta bar inda take saboda tsoro da firgici da razana ta kuma zo daidai makogoro ka ji wani makaƙi ba dama ka yi magana sai tashin hankali sai damuwa baka sanya za a yi da kai ba kuma sannan bata fito ka huta ba ballantana ka shaƙi wata iska ko wani abu kawai dai ga kada da rai amma ba abin da za ka iya to shine ma'anan ladal hanajiri kazimin kuma cikin bakin ciki da damuwa da tsoro kazmu abin nan dama an ce abin nan bakin ciki shine abin nan kazimin Allah ce malib zalimina min hamimin alzalimai ba su da wato masoyi wala shafi'in ko kuma wani mai ceto yuqa'u wanda ake wada babu wanda zai zo ran tashin alkiyama ya ce gashi zai ceci jama'arsa zai ceci mutanensa wanda gashi ane masa da'a babu duba ku ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine fi kowa daraja da girma a gurin Allah subhanahu wataala a cikin halitta baki daya idan mutane suka tafi za su ɗunguma gare shi don ya zo ya roki Allah a hisabi amma kafin su zo gunsa sun je gun wasu annabawa kowa ya tsorata ya ce ba aikinsa ba ne a zo gunsa ya ce eh aikinsa ne amma kafin ya je wannan sai ya je gaban al'arshi ya Allah maɗaukaki ya ilmantar da shi wata addu'a da a duniya ma bai santa ba nau'in zikirin da zai yi roƙi Allah cewa ai hisabi a ranar za a koya masa duba da matsayinsa ya yi sujada ya ruku'u gaban Allah sannan Allah ce tashi ka roƙi abin da kake so a baka kaga nan Allah ne ba shi wannan ilimi to ina ga wani kuma daban zai zo a ce ya shirya shi da jama'a sa sun tsara sun masa da'a a nan duniya ko ya ce yana da wata kwana ma da zai sa su aljihu ko ya yi mala'iku tsawa su fito da nasa su bashi wani abun ana magana kamar ko a fadar duniya ba a yin wannan ko ba haka bane to balantana fadar Allah subhanahu wa ta'ala wadda kowa zai ba da amsar abin da ya aikata a rayuwarsa abun ba abun wasa bane to har dai zuwa karshen ayoyin wa qala ta'ala Allah madaki kuma yana cewa dai a fi yawmin kana miqdaruhu 50000 sana a wani wuni wanda gwargwadonsa shine a shekara dubu hamsin shine kwatankwacin tsayuwar da za a yi a gaban Allah subhanahu wa ta'ala a wannan wuni na tashin kiyama ma'ana da abubuwan duk da za a yi da tsayuwar da hisabin da raba littafan da kuma abin da za a yi kowa ya kama hanya ya shiga makomarsa to abin da za a yi kenan wa kala ta'ala Allah ma'aiki kuma yana cewa na lakum ayyuhath thaqalan ya ku taron aljanna mutum shine ath-thaqalan na lakum za mu mai da hankali kanku wannan baya nufin kamar da malamin da suka ce baya nufin Allah subhanahu wata'ala yana gafala daga wani abu ya mai da hankali kan wani abu amma abin da ake tahdidi ne lafazi ne na tahdidi cewa za a tsaye da komai ba wai dan wani abu ya tsaya kuma ba a kula da shi ba amma Allah madauki zai tarkizi akan wanda suke gabansa sai an musu hisabi kamar yana ce musu ne babu fa mai kubcewa a cikin ku babu wanda ba za a titsiye shi ba kuma Allah subhanahu ta'ala ya masa magana wannan kuma kamar yadda ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda mun sha sa ma minkum min ahadin ko illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam min amal minhu fala yara illa ma وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة آه وأن حديثي fassararsa ce wannan cewa Allah subhanahu ta'ala zai tsaya yau kowa magana ma'ana babu wani daga cikinku sai face Allah zai magana da shi ba tare da wani tafinta da zai fassara masa maganarsa ba mutum ya duba damansa ba komai sai abin da ya aikata hagunsa ma ba komai sai abin da ya aikata ya duba gabansa kuma ba komai sai wutar jahannama tana ruruwa sai ya tsallake ta kuma sannan ya shiga aljanna babu mai shiga aljanna sai ya bi ta kanta ta saman siraɗi siraɗin akan wutar jahannama aka ɗora shi kaifinsa kamar reza hmm, a ce ka taka shi ka tafi ai ka san kawai sai dai rahamar Allah yau don haka ba zancen ka duba ko kafar ka siririya ko ba sai babu wannan maganar rahamar Allah kuma da aikin mutum eh me yasa aka faɗa aiki a nan malamai sun ce tsallake siratsi gwargwadon ka mai kyau gwargwadon irin saurin da zaka tsallake da shi yawa wani ba zai jima ya tsallaka wani abu wani kamar walƙiya zai wuce wani kamar gudun jirgin sama da yake mun san jirgin sama yanzu wani kamar gudun mota wani kamar gudun doki haka wani kuma tafiya ko gudun dan adam wani kuma kamar tafiya normal tafiya yadda dan adam ke tafiya wani kuma da rarrafe wani kuma ana rarrafan ana fadawa annabawa suna gefen wutar jahannama suna cewa rabbi sallim sallim ya ubangiji ka tsare ya Allah ka tsare al'ummata ya Allah ka tsare al'ummata kowane annabi yana wannan addu'a wasu suna afkawa ana ganin kamar wani zai tsallake sai a ga ya fada in an ka fada kuma shikenan an fada wuta kenan ba zancen fitowa to sannan wanda ya tsallake din sai kuma shikenan sai a je a shiga jahannama wanda kafinta ita ma sai an yi kisasi tsakanin dan adam da dan adam duk wanda ya ci wani abu a nemi ramawa sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya cire mutane duk abin da ke cikin zuciyarsu na hikidi na ƙiyayya na zalunci na gaba sai kuma a ce to ga ayyana na kusa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai zama shine farkon wanda zai kwankwasa kuma a fara bude masa ba mai shiga aljanna sai ya shiga yau to Allah ya samu a tutarsa kuma Allah ya ba mu damar mu shiga mu samu wannan babban rabo wannan ne dama babi ne na tsoratar da mutum mutum zai ji wannan kalmomi dan ya firgita kuma ya gyara aikinsa babu wani dan adam da zai kubce wa wannan ranar babu inda za a buya babu wanda zai saka a wani wuri a ce sai an gama a fito da kai babu vip ba komai yadda kowa yake haka ranar nan matsayi guda ne a gaban allah subhanahu wa ta'ala to tambaya ta gaba ita ce fa sifatul mawqifi min sunna mun ji daga alqur'ani daga sunnar manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fiha ahadithu kathiratu akwai hadisai da yawa nan ahadithu saboda ala wazni afa'il ba a yi masa tanwini ba a cewa ahadithun sai dai a ce ahadithu yawwa akwai hadisai da yawa dangane da wannan minha daga cikinsu akwai an ibn umar radiyallahu anhuma daga abdullahi dan umar radiyallahu anhuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama dangane da fassarar fadin Allah madaukaki da yake cewa yawma yaqumun nasu li rabbil alamin ranar da mutane za su tsaya ga ubangijin halitta tsayawa gare shi ma'ana su tsaya a gabansa Allah subhanahu zai tsaye da kowa to sai annabi sallallahu alaihi yake fassara wannan ko yake yin bayani na karin bayanin akan abin da zai auku bayan an tsaya gaban Allah subhanahu wa ta'ala shine yake cewa qala wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yaqumu ahaduhum fi rashhihi a wata a wani dabtin nawo yana cewa fi rashahihi da fatahan shinu ko da sukuni yawwa rashhi ana nufin gumi yawwa mutum zai tsaya a cikin guminsa gumin nan ila an safi udunaihi zuwa rabin kunnuwansa guda biyu ma'ana kowa guminsa sai ya kai masa wajen rabin kunnuwa kunne fa duba ka ga ashe saurin jikinka ba a zancen kafarka ina cikinka ina komai kirji numfashi kawai za ka samu kai gumi ne shi ne nan malamai suka tattauna nan ana nufin gumin jikin mutum nasa ko ko gumin wasu mutanen saboda an taru da yawa wasu malaman suka ce ai yadda dai Allah madaukaki yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi anan ko gumin kaɗin ko na wani ne haka dai za a haɗe hmm. a ah, wannan hadisin kenan wa hadithu abi huraira daga da kuma hadithin abu huraira radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qal cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya'raqu nasu ya'raqu nasu yawmal qiyamati mutane za su gumi su fidda zufa yawmal qiyama hatta yadhhaba araqu araquhum fil ardi 70 zira'an har sai gumin nan nasu ya tafi ya shiga cikin ƙasa zira'i saba'in gumin dan adam hmm. to rana ce wannan wuni mutuwa ce kawai aka hana ka inda duk wahalar da za ka tuno dan adam zai sha da damuwa ba za ka iya kwatanta ta a wannan duniyar ba inda ka taba shiga wani yanayi na zafi da za a ce kawai kana tsaye gumi na take to maka ai akan samu wani dan adam lokacin ka ga jikinsa gaba ɗaya ya jiki wannan anan duniyar ko wannan ranar ta duniya wadda yake tsakanin mu da ita miliyoyin a kilomita ne ba kaɗan ba ko mil ma to wannan kuma ran tashin alkiyama ranar za a matso da ita kusa wasu malamai su ce gwargwadon mil ɗaya ka duba yanzu zafin da muke ji gwargwadon miliyoyin mil to a ce an matso maka ita kaga ai sai dai a ce an hana ka mutuwa ne kawai ba dan haka ba tana matsowa ai ba wani mai rai kuma yawwa to Allah subhanahu ta'ala yadda za a shiga a wannan yanayi in dai ba an je an gani ba sai dai ka iya tunani kawai ba za ka iya kwatanta abin yadda yake ba sai dai manzo sallallahu alaihi wasallam da ya ba mu labari to sai ce gumin dan adam zai rika ketowa ya tsaga kasa ya ciga can cikin kasa bayan ya tsatsago daga cikin dan adam to kuma ya tsatsaga kasar ya kasanta har ya zama cewa ya kai nisan dira'i saba'in a kasa. Hmm. me dira'i kamun hannu haka ko to ka duba ko kamar ka ce da fit da kuke cewa a yanzu yau kai wannan sau saba'in ka ga nisan ku da za shi an nisa ne mai yau to wannan yana daga cikin abin da malamai suke kafa dalili da cewa wannan tashin alkiyamar ko mawqifin a nan za a yi shi a duniya tunda ya ce fil ardi yawwa ba a wani gun ba a rasatin kiyamun a nan a bayan ƙasa za a yi shi in ji wasu malamai wasu kuma sun ce wani wurin ne daban ba a ambace shi ba amma dai sunansa a rasatin kiyama ma'ana farfajiyar inda za a yi tashin kiyama amma kasancewar an faɗi wannan fil ardi sai dai idan ana nufin fi ardil arasat wato ƙasar da za a yi wannan taro a wurin wallahu to har yake cewa wa yuljimuhum kuma zai musu linzami hatta a zanahu. shine da kaga wannan yana ƙara bayani ne ga wancan hadisi in an ce abu zai ma linzami ai zai maka zai zama kamar yadda linzamin doki a bakin sa yake aiko yau za a sa masa yadda za a ja ya tafi a sake shi ya tsaya ko makamancin wannan daidai bakin nan tsagun baki daidai kuma kunne to irin wannan haka gumin dan adam zai zo masa yace wa hadhihi fi sahihi wa ghayriha kathir wannan irin hadisan ba iya wannan kawai ba da makamancinsu suna da yawa a cikin sahihin bukhari ko sahihin muslim muna roƙon Allah maɗaukaki ya kyauta mana tsayuwar mu gabansa ranar tashin alƙiyama Allah kuma ya sa in an zo hisabi mu samu hisaban yasira Allah ya tambaye mu kun yi mu ce ya Allah mun yi Allah ya ce dama sun fita muku ne to yanzu an gafarta muku wuce Allah ya cire mana musu a bakin mu hmm, dan adam mai musu ne in yi musu ko gaban Allah subhanahu wataala to ba zai tsira ba kamar da zamu zo mu ji a hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya ma Aisha man nuqishal hisab udhiba duk wanda ake masa munakasha in ce munakasha shine ka fada a faɗa kai sai Allah ni ban yi ba shikenan sai a bankaɗo ina littafi ina abubuwa haka za a kawo maka da ka san bidiyo haka za a nuna maka yadda kai da kai da wane kun haɗu kun yi kaza da kai da wance kun haɗu kun yi kaza da kai da waye da waye kun haɗu an yi duk abin da dai Allah maɗauki ya hana to haka za a fito da shi in Allah bai yafe ma bikin in kuwa ya maka wancan hisaban ya tsira zai ce maka dama na suturta maka a duniya ba wanda ya sani lokacin da kai to yanzu wuce yau din ma an suturta kuma ba wanda za a gayawa a ranar kiyamar ma cewa kayi abu kaza kuma an yafe maka amma idan mutum ya ce a'a to a lokacin za a fara bincike kuma sai an faɗa kuma kowa ya ji a lokacin za a yi haƙa na dama a sai dama wani kaza dama sani ne ban ba hmm. to Allah ya kyauta to kaifa sifatu al-ardi ko wal hisabi min al-kitab bismillah kaifa sifatu al-ardi قال تعالى وعلوا على ربك صفا لقد كنا كما خلقناكم اول مره وقال تعالى ويوم نحشر ويوم نحشر من كل امه قولا ممن يكذب باياتنا وهم يدعون حتى اذا جاءهم قال كذبتم باياتي ولم تحيطوا بها علما اما ما كنتم تعملون ووقع القول عليهم أموالهم وقال تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين wannan kuma tambayar ta gaba <clears throat> ita ce kai fasifatul ard akwai abubuwa guda biyu wanda ya kamata mu bambance alhamdulillah nan malamin ya bambance man akwai abin da ake ce ma ard ard shine gitta ayyukan mutane a ce kayi kaza kayi kaza kayi kaza kuma ka ce eh ka wuce hisabi kuma shine dama kwakwale kwakwale lissafi ya ce kayi kaza ya ce bai ba a ita munakasha yawa asalin tsayawa a gaban ubangiji a bijiro ayyukan ba shine ardu ardu kaman a displaying abu shine ma'anar ardu yawa shi kuma hisabi a lissafa a bi diddigi to idan aka yi mutum arbe ya amsa aka yafe ya wuce to wannan shine iya arbi ba tare da hisabi in yi musu aka kwakwala aka kwakwala aka binciko to wannan shine hisabi mun fahimci wannan yau to shine yake cewa da ta'ala Allah maɗaukaki ya ce yau yawma idhin tu'raduna ranan nan za a bijiro da ku nan kun ga ba ardul a'malin ba a kuɗin din kanku dan adam za a bijiro da shi da aljan gaban ubangiji subhanahu ta'ala duk a jejjeru la takhfa minkum khafiyatun babu wata mai ɓuya da take buya daga gare ku ma'ana ba abin da zai buya daga gare ku to mutumin da aka tashe shi hufatan ba ba abin da ya rufe masa kafa ko uratan tsirara burlan ba ko loka me za ka ɓoye a jikinsa haka zai fito ba kaya a jikinsa ballantana a boye kaga kenan ba zancen wani wuri a boye wani abu to ba inda Allah subhanahu ta'ala zai boyi gare shi wa qala ta'ala Allah madauki kuma yace wa uridu ala rabbik kuma za a bijiro da su a nuna su gaban ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zama cewa kamar yadda ya ambaci yau mutu urdu na lata famin kun kafi a cewa urdu ala rabbika saffan sahu haka za su yi sahu guda laƙad ji'tumuna kama khalaqnakum haƙiƙa kun zo mana kamar yadda muka halicce ku in ji Allah subhanahu wa ta'ala awwala marratin a karan farko ma'ana yadda muka halicce ku a karan farko hakanan kuka dawo ba tare da wani abu ya gagara ba wanda ya halicce ka a lokacin da babu kai to dawowa gare shi ba zai zama wani abu mai wahala ba Allah subhanahu ta'ala ya kyauta mana sannan kuma Allah subhanahu ta'ala ya ce wa yawma nahshuru min kulli ummatin fawjan mimman yukazzibu bi ayatina fa hum yuz'un a ranar da za mu tara manta kalmar hashr ma'anarta ko tarawa jami'i ba tayarwa daga kabari ba wa yawma nahshuru min kulli ummatin fawjan a ranar da za mu tara daga kowace al'umma za mu tara faujan wata ƙungiya wata jama'a mimman yukazzibu bi ayatina daga waɗanda suke ƙaryata ayoyinmu fahum zaun haka za a tsaye da su gu ɗaya ma'ana yu yuza'un ma'ana yuhbasu awwaluhum wa akhiruhum za a tsare da na farkon su da na ƙarshensu su su taru gu ɗaya sannan sai a ranka ya su kuma a kaɗa su zuwa wata jahannama shine abin da ake nufi yuzauna a nan malamai sun tattauna a wannan aya nan an ce wa mana shuru min kulli ummatin fauji shin ba a tada kowa sai fauji fauji ko kuwa abin nan tarawar wata iri ce malamai sun ce akwai tari iri biyu tari am za a tara mutane gaba ɗaya kowa da kowa akwai kuma tarin maƙaryata a yi musu tarin su daban dan a nuna a yi izgiri gare su ce ina masu da suka karyata ayoyi sai a fito da su jama'a jama'a gaban sauran jama'ar suna gani sai a ce waɗannan su ne suka karyata ayoyin Allah subhanahu ta'ala to sai a kaɗa su wannan dama kafin hisabi kaga ai za a zare dama su babu hisabi a kansu to sai kuma a yi hisabi ga sauran wasu malaman abu suka faɗa kenan shi yasa nan aka ce min kulli ummatin daga kowace al'umma kaga ba duk al'umma ba kenan yawwa wannan tari ne na daban kamar yadda malam muhammadu al-amini shinkiti ya ambata a cikin adwa'ul bayan da kuma littafinsa mai suna daf'u ihamil ittirabi an ayatil kitabi na taba gaya mana wannan littafin ko yau littafi ne mai kima mai daraja sosai mujalladi ɗaya ne da ya bi ayoyin alkur'ani duk wata aya da ake ganin kamar wata ayar ta qur'ani ta saba mata to ya zauna ya haɗe tsakaninsu yadda ya fidda saɓanin ko kuma shi yasa ya kira shi ihamul ittirabi wato daf'u kaɗe da kuma tunkuɗe ihamil ittirabi abin zai iya shiga kan mutum na wahami na cewa akwai kamar tuka da warwara da ittirabi da rashin tafiya daidai na nasoshin alkur'ani an ayatul kitabi daga ayoyin littafi mai girma wato alkur'ani wannan littafin yana da kyau sosai ɗaliban ilimi su same shi musamman wanda suke tafsiri zai amfane su sosai duk ayat da za karanta ka ga in akwai wata wadda ake ganin kamar ta saba mata to sai mutum ya ga yadda malamin ya yi jam'i su hmm. saboda mai ga wannan ayar tana nuna tunda an ce a kowace al'umma za a tara makaryata kaga wani zai ce a ah, to tarin ba iri ɗaya ba ne can kuma an ce za a tara kowa da kowa guri guda ya kuma nan aka ce za a tara iya makaryata shi malamai suka shi ne ya bayyana a nan cewa abinda ake nufi can bayan an yi tarin gaba ɗaya za kuma a taro daga cikin wannan tarin gaba ɗaya kowace al'umma sai a zaƙulo maƙaryatanta sai a tara su guri guda kowa ya gansu sai kuma a yi abin da za a yi da fatan mun fahimta sai ce hatta idza ja'u har sai sun zo gaban ubangiji qala Allah zai ce da su akazzabtum bi ayati wa lam tuhitu biha ilman shin yanzu kun karyata ayoyina hujjojin da na turo muku ayoyin alkur'ani manzanni da suka zo muku suka bayyana muku ga Allah ya ce kaza an ce kaza an ce kaza ku yi kaza ku bar kaza ku yi imani da Allah shi kadai kar abota masa kar abota wa kowa kai tare da shi wannan ayoyin da suka zo tare da cewa ku ba ku yi ihada da waɗannan ayoyin ba Allah subhanahu wa ta'ala adalci da kafa hujja me yake nufi a wannan gurin cewa hatta idza ja'u qala sai yace da su akazzabtum bi ayati yanzu ku kwa ƙaryata ayoyina wa lam tuhitu biha ilman alhali kuwa ba ku gama sanin su ba ba a ce komai da komai kuka sani ba na ku ce wani abu ba daidai bane shi mai ƙaryata abu ai ya kamata ya san cikinsa da bayansa kafin ya ce ƙarya ne an fahimci wannan to shi ne abin da yake nufi yanzu ku kwa ƙaryata ayoyi na alhali ba kuma fahimce su ba amma za kuntum ta'malu ko kuwa menene kuka aikata in ba haka ba me kuka aikata kaga wannan shi ma tsarin adalci ne daga Allah ya ba su dama a ji daga bakinsu su amsa amma za kuntum ta'malu da kila wani ya ce ya Allah ba ta muka ba ai abu kaza ne abu kaza dan dai a ba mutum kofa duk da Allah subhanahu Allah ya san ba su da wata kofar kariya ko uzuri Allah ya ce wa waqa alqawlu alaihim sai azaba ta auku akan su alqawlu anan ana nufin al'azab yawa wa waka al'azabu alaihim bima zalamu saboda abin da suka kasance na zalunci ma suka ce nan zulmin ana nufin shirka domin ita ce wadda za ta sa mutum a ya dawwama a wuta fahum la yantiqun sai su shiru ba abin da za su ce ba wanda zai iya ba da amsa akan wannan zaben da aka ba su an ce ku zaɓu ku ba da amsar wancan ko wannan kuna sane da ayoyin ne kun san su ciki da bai har kuka karyata ko kuwa me ya yi sa me ya faru kuka yi irin wannan abu kuka karyata sai kowa ya ƙif ya shiru ba abinda zai iya buɗe baki ya faɗi wa ƙala ta'ala Allah subhanahu ta'ala yace yawma idin yasduru nasu ashtatan ranar da mutane za su koma su warwatse kowa yana neman ya ga aikin da ya aikata in an ce yasduru mutum ya taho yawwa sawa'un ya koma asalinsa ko kuma ya koma inda zai samu wani abu da aka tara shi guri guda inda zai dauki ya ga aikinsa kamar littafai shine ma'anan yawma yasduru nasu ashtatan a rarrabe a warwatse kowa ya firgice wannan yayi nan wannan nan yana neman ina zai ɗauki littafinsa. sa a yurau a'malahum su ga ayyukansu da aka rubuta a cikin wannan littafin faman ya'mal mithqala dharratin khairan duk wanda ya aikata gwargwadon kwayar zarra na alheri wannan khairan tamyizi ne yawwa ma'ana duk wanda ya aikata gwargwadon kwayar zarra khairan ai min khairin ya rahu to zai ganshi an yi wa wannan ya rahu jazma saboda me jawabin sharadi ne yawwa domin dama ga sharadin nan faman ko ismu sharad ne faman duk wanda kuma shi yasa fi'ilinsa ya zama shi ma majzumi faman ya mal aka yi jazmansa ko mithqala darratin khairan ga tamizi yara asali yarahu hmm. asali yarahu ne ko to amma saboda jazmar shi yasa aka cire harafin illa ko yawwa aka cire wannan harafin ƙarshe wannan kuma ha'u da aka kawo domiri ne a na shi aiki ɗin yawwa wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara hakanan kuma wanda ya aikata gwargwadon ƙwayar zarra na sharri shi ma zai gan shi nan malamai sun tattauna tafsirin wannan aya maganganu masu kyau da yawa daga cikinsu mutum zai tabbatar da adalcin Allah ko na farko duk abin da ka aikata na alheri ko mai kankantarsa to Allah fa ba zai zalunce ka ba zai nuna maka shi ganin sannan abin da ake nufi za a saka maka kuma a kai domin in ka gan shi ka ga cewa i e, na aikata wannan kuma an rubuta min lada a kai don haka Allah ba zai zalunce ka ba zai baka lada haka nan a gefe guda na sharri wanda ya aikata sharri shi ma mai kankantarsa to Allah zai nuna masa zancen gafartawa kuma sai biyo daga baya in Allah ya so wannan mumini ne mutum shi ma nan ba za a zalunce ka a ƙara maka yawan sharri ba ba kuma za a zalunce ka a rage maka aikin alherin ka da ka aikata ba hmm. wa ƙala ta'ala Allah maɗauki kuma yace fa rabbika na rantse da ubangijinka ubangijin ne yake rantsewa da kansa dama Allah subhanahu ta'ala yana rantsuwa da halittarsa yana rantsewa da kansa yana rantsewa da sunayensa kamar da ya rantse da al'asur. ya rantse da wallaili ya rantse da wadduha ya rantse da walfajri ya rantse da shamsi duk ga sunan a qur'ani yawa wal duk ya rantse da su sannan kuma inda ya rantse da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun kaga wannan ya nuna girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin dama duk abin da kaga Allah ya rantse da shi to ba karamin abu bane to nan kuma sai rantsuwar da kansa yace fa wa rabbika na rantse da ubangijinka lanas'alannahu kaga an kawo rantsuwa an kawo lamun ko ita ta taukidi ga nunin kuma ta taukidi har yanzu abubuwa guda mu'akkidat guda uku fa wa rabbika kuma banda wannan kuma aka nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma aka aka kawo kafun ta abin nan ta khitabi tunda da shi ake yau ba wai saboda Allah ba ubangijin kowa bane amma sai aka zabi a cikin bayinsa mafi falala aka raba ubangijin zuwa gare shi cewa ubangijin kan nan na rantse da shi ne kuma Allah shi kuma mai rantsuwar Allah shi ke rantsuwar da ubangijin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan duk akwai nuna girma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai lanas alannahu wallahi za mu tambaye su ajma'ina kakaf din su ka san ko bahaushe in ya ce duka ya kuma zo ya ce maka kakaf to kaka ba abin da ke fita a cikin ko to shine ma'anan wannan ajma'i nan babu wani mutum daya da zai fita daga cikin waɗanda za a tambaye su amma kanu ya amalu daga abin da suka kasance suna aikatawa wa qala ta'ala Allah kuma yana cewa waqifuhum ku tsaye da su innahum mas'ulun lalle su abun tambaya ne ma'ana Allah zai ba wa mala'iku umarni ne ku tsaye da waɗannan bayan su tsaya nan inda suke za a zo a tambaye su tambaya kuma wadda babu ƙarya a cikinta Eh, kamar yadda Allah ke ba mu labari a cikin suratu yasin tambaya ce za a yi maka gabar da ta yi laifin ita za ta ba da amsa baki da ya saba karya a duniya sai a matse shi alyawma na nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun hmm. wannan ranar abin tsoro ce shi yasa magabata sukan samu lokaci wata al'ada da suke yi zamanin tabi'ai sai ɗaya daga cikin su ya ce ta'alau nu'minu sa'atan ku zo mu yi imani na sa'a ɗaya imani ana nufin mu wa kanmu wani abu da zai ƙara mana imani ba sa yin nesa da irin wannan ayoyi yanzu ka ɗauka duk mutumin da zai rika tuna wannan ayoyin ko shi da kansa ko kuma a rika tuna masa alal aƙalla a ce duk sati za a tuna maka kaga dai ka karanta a ƙur'ani ka sani amma duk ran da aka taɓa gaya maka wannan za a ga cewa jikinka yana yin sanyi to muna buƙatar a samu lokaci jiki ya rika yin sanyi da irin wannan kalmomi din mu rika tuna wa junanmu mu tuna cewa wannan maganar fa babu wasa a ciki babu zancen wasa duk kowaye dan adam to zai tsaya gaban ubangiji ubangiji kuma zai tambaye shi kaga akwai buƙatar ashe a kowane lokaci dan adam ya rika kokari yana shiri ya san cewa ko yau ya mutu ya haɗu da ubangiji ya ji kamar a shirye yake hmm. ba ka samun ko mutumin da za ka ce gashi ya zo ya shirya ya ce ya Allah ga na fito ina mala'ikan mutuwa ba ka taba jin wannan ba hatta annabawa daga a zo mutum annabi a tambaye shi ya ce wai har lokacin yayi ya roƙi inda dama a ƙara masa kamar da malamai suke faɗi cewa babu wani ɗan adam da mutuwa za ta zo masa sai face ya ji baya so ya mutu duk ɗan adam duk aikin kirkinsa duk munin aikinsa in mala'ika mutuwan nan zo zai ji ina ma a ƙara masa ƙara masa lokaci a saurara shi idan mutumin kirki ne fatan da zai shine me a bar shi ya ƙara yawan aikin kirki in ko mutumin banza ne me zai a bar shi ya koma hmm. shi sa malamai suke cewa babu lokacin da ɗan adam yake ganin muhimmancin lokaci irin lokaci biyu lokacin ihtibari menene ihtidari lokacin da mutuwa ta zo wa mutum dama a lokacin ne dan adam zai ce ya hasarata ala ma fi jambillah lokacin da ce ya kai can nadama ta bisa abin da nayi sakaci da shi a cikin sa fi jambillah ai fi dinillah ma'ana a janibin addinin Allah sakacin da nayi kai cona me yasa ne wannan sakacin a ranar za ka tuno kana barin sallah ranar za ka tuno ka wulakanta iyaye ranar za ka tuno an yi zina an yi wane ne an yi menene an ci abin da ba halal ba duk kana ganin yanzu kamar fa ba komai ai Allah zai baka lokaci ka gyara a lokacin da kake duk gani kake ba komai ai zan tuba duk wa'azin da za a yi maka suka ce ai kila da wasu ma ake ba da ni ba in kuma ka ji a jikinka da kai ake suka ce ai Allah mai rahama ne kafin in mutu dai zan tuba to duk wannan abin nan taswili ne na shaidan mutum ya yayi wannan abu ya tuba saboda bai san lokacin da zai mutu ba to wannan karan farko kenan karo na biyu kuma da dan adam zai ga muhimmancin ina ma ya amfani da lokacinsa a rayuwarsa shine lokacin da za a yi hukunci yan aljanna su aljanna yan wuta su wuta to a lokacin yan wuta za su ce rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun abinda za su faɗa kenan ya Allah ka fidda mu daga wannan wuta in mun komo cikin kuwa to mun tabbatar wa kanmu cewa mun azzalimi babu ba zancen komowa ko to a lokacin nan mutum zai ga kimar ina ma a rayuwarsa ya yi amfani da lokacinsa bai ci mutuncin addini ba bai zagi manzon Allah sallallahu alaihi bai kafirce wa addinin Allah ba kuma yayi da'a yayi abin da Allah madaukaki ya umarce shi shi daɗin abun nan da zai sa mutum ya tuna wannan ya riƙa kansa wa'azi shine shi hisabi ɗaiɗaiku ɗaiɗaikance ake yin sa mun fahimci da ku babu wani dan adam da zai zo ya ce ya dauke maka zunubinka babu Allah bai bada wannan dama don haka ashe kenan kowa hujjarsa a kansa take yana da damar ya gyara tun yanzu in ku ya bari bai gyara ba sai daga baya zai yi nadama lokacin kuma nadamar ba za ta yi masa amfani ba kun ga an samu hasara Allah ya ba mu damar duk abin da muke kuma dama ga munan kullum a cikin zunubi muna fata Allah maɗauke ba mu damar mutuba kafin mu koma zuwa gare shi ayyukan su zama waɗanda za mu yi alfahari da su a gabansa to mu je bayan wannan <clears throat> ya ce ina kuma mas'ulun sai ce al ayoyi har zuwa ƙarshen ayoyi wa ghayruha kathiratu a waɗanda ba wannan ba ma a cikin ayoyi dai suna nan da daman su tsayi sai kai fa sifatu dalika min sunna yanzu mun ji daga qur'ani sai daga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi a ardi da hisabi akan sa muke zance ya za a bujiro a tsaya gaban Allah ya kuma Allah zai tambayoyi ya za a yi hisabi mu ji daga daga hadisin قالت عائشة رضي الله عنها أليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال ذلك العرض وقال صلى الله عليه وسلم يجاء بالكافر يجاء يجاء بالكافر يوم القيامة أعطيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا ملء الأرض ذهبا كنت تفتدي فيقول نعم فيقال قد سألت ما هو أيسر من ذلك سئلت قد سئلت ما هو أيسر من ذلك عليه فقد سألت فما هو أهون من هذا وحتى في سن آدم ألا تشرك به فأبيت تشرك ألا تشرك به ألا تشرك به ألا تشرك به فأبيت وقال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه موقف ليس بينه ليس بينه وبينه ترجمان ترجمان فينظر أيمنه ولا يرى إلا فلا يرى إلا ما قدم ويرجو بين يديه فلا يرى إلا النار الله والدين فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة وقال صلى الله عليه وسلم يبدو أحدكم أحدكم حتى عليه فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم ثم يقول إني عليك في الدنيا وأنا لك اليوم وغير ذلك من أحد الله أكبر لا إله إلا الله طيب <clears throat> يتي كيف صفة ذلك من السنة يتي فيه أحاديث كثيرة أقول حديثي بيدي وشما شيء قوله ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب دمت من دعك مسا kwakwale kwakwalen hisabi shine nukish munakasha shine kana faɗa ana faɗa a ce eh ka ce a'a sai kuma a yi bincike to duk wanda aka yi masa haka uzziba kuma dama haka ne domin idan har mutum ya san kansa ya san irin zunubin da yake a duniyan nan to yaushe zai ce a kwakwale din mana a binciko din ba komai hmm? in an bincika dama za a samu ko a duniya ka zauna ka kura mutum ido kake ta binsa kake ta bin diddiginsa kai ta bin wayarsa kai ta bin ina yake zuwa ka aika yara su ta binsa su ga ina za shi sai ka ganci ya shiga gulle to ballantana gaban ubangiji wanda babu abin da ke kubce masa yauwa to wanda aka yi kwakwale kwakwalen bincike a hisabi a kansa to lalle za a yi masa azaba ma'ana kamar abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi anan shine babu wanda zai tsira in aka yi masa kwakwale kwakwale ba mai tsira qalat aisha radiyallahu anha aisha abinda ta fahimta a wannan hadisin shine tunda ta fahimci nan hisabi aka ce duk wanda aka yi ma hisabi kuma ta san cewa hisabi lalle ne za a yi wa kowa sai ta ce alaysa allah yaqulu Allah ba ya ce fa sawfa yuhasabu hisaban yasira ba Allah ya ce za a yi hisabi kuma za a yi wa bawan Allah hisaban yasira hisabi wanda ke mai sauki kaga sai ta fahimci hisabin hisabin ne ya kasu kashi biyu akwai hisabi mai sauki a wa mutum mai sauki ya wuce akwai kuma hisabi na kwakwale-kwakwale mai zurfi shi kuma a kama mutum mun fahimci wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce zalikal ard shi wannan hisaban yasira ai sunansa kawai bijiro aiki dama ba sunansa hisabi ba in aka ce hisabi aka ga bincike ne amma ku arzufa a bijiro ne a nuna e ga aiki kaza da kaza da kaza sai Allah ya ce ya zo ya kira mutum maka mai da ya zo gashi nan hadisin da zai fassara mana shi yana nan zuwa gaba yau za mu zo kan shine siffa sosai ta ardu da yadda ake yin to wannan hadisin ke wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yace yuja'u lil kafir za a zo da kafiri yawmal qiyamah fa yuqalu lahu sai a ce da shi ara'aita shin kana ganin laukana laka mil'ul ardi zahaban da a ce kana da zinari cikin duniya gaba daya ba fa cikin garin ku ba duniya kakaf a ce cike take da zinari kuma kai ka mallake shi kunta tafta bihi zaka bada fansarsa a zaka bada shi ka fanshi kanka ma'ana ka ba da zinarin ka sai ya Allah ga wannan zinarin na baka ka kyale ne kar in shiga wuta za ka yi wannan fa ƙulu na mai sai yi ƙwarai da gaske zai yi fa ƙalu sai Allah ya ce da shi su ilta ma huwa aisaru min zalika ai an an an roƙe ka ka da abin da yake bai kai wannan matsada ba bai kai wannan ƙima da darajar duniya ba a duniyance ake nufi yauwa daraja ta kuɗi kaga dai zinare ai duk ɗan adam har zuwa yanzu ba tun wancan lokacin har yau ba abin da ke da ƙimar zinare da shi ake kwatanta kuɗin kowace ƙasa yanzu ko ba haka bane to kaga ashe kenan ya fi komai kima to a ce an tara maka inda ka je ka tambayi mata da suke damu da shi warwaro ɗaya ka ji gram ɗinsa nawa ake sai da shi hmm? nauyin agogonka nawa zai zama to a ce an tara maka duniyan nan gaba ɗaya a cika ma ita dam duk zinarin kuma a ce na kai sai mutum ya cancanci shiga wuta a ce ya ɗauki zinarin nan ya ce ya Allah gashi a ƙyale ne. to a lokacin Allah abin da zai ce masa shine ai in baka manta ba lokacin da kake gadon bayan tsatsan annabi adam tun kafin a haife ka shine abin da yake nufi a faqad sa'altu sa'altuka ayi sai fi riwayatin faqad sa'altuka ma huwa ahwanu min hadha wa anta fi sulbi adam na roƙe ka ma'ana na tambaye ka ka bada wani abu wanda bai kai wannan girma ba a gunka a lokacin da kake cikin sulbin annabi adam ma'ana kake tsatsan annabi adam tun kafin a haife ka domin Allah subhanahu ta'ala ya tara dan adam gaba daya a tsatsan bayan annabi adam aka buga bayansa aka fito da zurriyarsa gaba daya duk wanda za a haifa har zuwa tashin alkiyama Allah ke karbi alkawari a kansu alastu bi rabbikum qalu bala kowa sai da yace bala wannan ayar ita ce malamai suke kafa hujja da ita akan fitra cewa duk dan adam ana haihuwarsa a fitra me ma'anar fitra sanin ubangiji ya cancanci abauta masa kowa ya san wannan domin magana ce ta annabi adam ba magana ce ta lokacin annabawa an kawo sako ka karba ba a'a duk wanda dan adam annabi adam ya haifa ma'ana inda dan adam ne shi to an karba alƙawari tun ba a haife shi ba ya buɗe sa ya ce bala eh ya Allah na amsa kai ne ubangiji mun fahimci wannan ba to shine yake cewa ai na tambaye ka ka bada wannan abin da yake bai kai zinari ba tsada Allah shirk bi shay'an cewa kada ka yi shirka da ni da komai fa abaita illa shirka amma da ka zo duniya sai ka ki sai shirka ka aikata shirka kun fahimci wannan zancen nan kun ga an nuna wa dan adam ya yarda da la ilaha illallah ya mutu akan la ilaha illallah ya bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai in a wajen aqima ta duniya ai zinari ya fita ko ƙimar duniya fa yawwa amma a lahira fa la ilaha illallah dama tafi yau to shi yasa nan yake cewa ma huwa ahwan amma kaga bai ce dama wancan ya fi tsada ba ahwan wajen a same shi mu kula da dukkan yadda lafazin yake abin da ya fi wajen samu domin duk abin mutum babu wanda ya mallaki cikin duniya na zinare ashe kaga akwai wahala amma ya ce la ilaha illallah ya yadda da Allah ya bauta wa Allah yana da wahala ko ba shi da wahala ba shi da wata wahala to an nemi abin da ya fi wannan tara zinare din sauƙin samu amma ɗan adam ya ƙi ita shi dai shirka zai to wannan kafirin sai Allah ya tambaye shi wannan tun da dama ya tambaye shi ya kafa masa hujja ranar alastu bi rabbikum to ranar kiyama ma za a tambaye shi wannan hmm. wa qala sallallahu alaihi wasallam wannan daga cikin hadisan da suke istithna'in cewa ba a yi wa kafirai hisabi wannan ba ka dauke shi a matsayin hisabi ba tambaya ce iya wannan kuma shi don an ce hisabi ana nufin hisabul a'mal hisabul amali su kafirai ba su da aikin ma don haka Allah ce fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna yawa ba ma za a sa wani aiki da suke da shi a mizani ba ballanta na hisabin sa kawai tambaya ce dan dora hujja a kansu domin ga jahannama nan za su shiga kada su shiga su rika ganin an zalunce su sai an tuna musu cewa an ne musu yadda da la ilaha illallah a rayuwarsu suka ki yadda haka a kafa musu hujja sai su gangara su shiga jahannama Allah ya tsare Allah tabbatar da mu a musulunci kuma mu mutu a musulunci wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi ya kuma ce mamin minkum min ahadin illa mu rabbuh wannan mun karanta shi dalsu ko babu ɗaya daga cikin ku sai face zai ubangijinsa zai magana da shi laisa bainahu wa bainahu turjuman babu mai fassara tsakaninsa da shi fa yanzuru aymana minhu ya duba damansa fala yara illa ma qaddam ba zai ga komai ba sai abin da ya aikata ya gabatar da shi min amali na aikinsa wa ash ama. ash'ama mun ce ash'ama ana nufin hagu hmm. minhu fala yara illa ma qaddam shi ma ba zai ga komai ba sai abin da ya gabatar shi ma kun ga nan ihtiqaran lahu ba a faɗe shi aiki ba ko dan wulakanta shi ba shi da muhimmanci ba a ce min amalin ba dan kar mutum ya ce ya aikata wani aiki ballanta nan a sifanta shi da mummuna sai aka ce kawai ma qaddama da abin da ya aikata domin so ake nan a kafa masa hujja shine yayi shine ainihin babban darasin da ke ciki yawa wa yanzuru bayna yadayhi ya kuma duba gabansa fala yara illa nara tilqa a waje ba abin zai gani sai wuta a gabansa fattaqun nara ku kiyaye kanku daga shiga wuta nan ba ana nufin ku ji tsoron wuta ba ba a tsoron kowa sai Allah tsoro an irin wancan nan abin abinda ake nufi a nan ku aikata abin da zai sa makari ku da wuta shine ma'anar fattaqun nara ku kiyaye kanku daga shiga wuta walau bi shiqqi tamra ko da da tsagin dabino ne ka tsaga dabino ka ba wani sadaka wannan sai Allah maɗaukaki ya sabbaba shiga aljanna saboda shi walau bi kalimatin tayyiba ko kuma da kalma mai daɗi in baka da dabinin ma da zaka ba mutum to ba a shar babu zagi ba cin mutunci ko mutum laifi yayi maka to kai masa addu'ar alheri je nake da wani misali abdullahi bin mas'ud wata rana ya shiga kasuwa ya yi cinikin wani abu a madina ko a kufa kai ya sayi wani abu sai ya bar shi ya dan zagaya kafin ya dawo aka sace ibn mas'ud da aka sace masa sai jama'a suka taru wa irin a nuna masa ana tare da shi din nan kai wannan barawo Allah ya tsine masa wannan barawo kaza da Allah lalata shi kowa sai ma amma shi da yake bawon Allah ne a ƙarƙashin makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karatun karatunsa sai ce a'a ku saurara sai ce ya Allah wanda ya ɗauki wannan abu in talauci ne ya sa shi ya Allah ka gafarta masa in kuma da gangan ya Allah ka yafe masa ka rage mun zunubi akan wani shikenan to dan Allah wa yake irin wannan halin hmm? kaga ba zagi ba cin mutunci ba komai sai ya faɗi abin da zai amfani wannan yana ga cikin halayen manyan mutane mutane masu daraja hmm. Allah kyauta Allah ya ba mu hali irin wannan na shanye damuwa ko bakin ciki a sai ke cewa kuma waƙala sallallahu alaihi wasallam yadnu ya anil almu'minin yana nufin da yake ahadukum kada mutum ya ɗauka cewa hadda kafirai tunda annabi sallallahu alaihi yana magana ne da sahabbai ko yana nufin mu'minai yawa anan su ake nufi ya ce ɗaya daga cikin ku wato ku mu'minai yadnu min rabbihi zai matso kusa da ubangijinsa hatta ya ba'a kanafahu har ya sa inuwarsa alaihi a kansa nan malamai sun ce abinda ake nufi ya kusanto shi kusantowa Allah shi kuma ya san yadda wannan abu yake yawwa fa yaqulu in kana dhil asalin kanaful insani dhilluhu dhillu shine kana eh na kaman eh kaman kanofi eh a ba shi ba shi ne eh fa yaqulu sai ya ce da shi amilta kaza wa kaza Allah zai gaya masa kai ku bawon Allah kayi kaza fa kayi kaza kayi kaza kai ne a rayuwarka kai abubuwa da kaza da kaza da kaza marasa kyau fa ya ƙulu sai bawa ya ce na'am iya ubangiji hakika na yi wa ya ƙulu sai allah kuma ya sake ce masa amilta kaza wa kaza ka kuma yi kaza da kaza lokaci kaza fa ya ƙulu na'am ya ce iya na yi kaza shi ma fa yuqarriruhu sai allah ya nemi tabbatar da shi ma'ana ya nemi mutumin da kansa ya yadda ya yi shine ma'ana yuqarriruhu ya sa shi ya ikirari yawwa ka sa mutum ya ikirari ya confessin cewa yi abu shine ma'anan qarrarahu yawwa fa yuqarriruhu sai ya sa ya bude sa shi ya buɗe bakin sa ya yadda da laifinsa ya ƙulu sannan ya ce ma'ana sai Allah ya ce da shi inni satartu alayka fi duniya na suturta maka a duniya kaga wannan me fa'idar dama gaya mana cewa Allah ya matso kusa da bawa dan kada kowa ma ya ji sauran jama'a a yau ma suturta wadda za a yadda aka suturta a duniya to a yau ma ba mai jin abin da ake tsakanin bawan Allah da ubangijinsa sai ce satartu alaika fi duniya na suturta maka a duniya wa ana aghfiru halaka yau a yau kuma ina gafarta maka yawwa wa ghairi zalika min al da dai hadisai ba waɗannan ba wannan shi kuma dalili ne akan wancan arbu yawwa shine ma'anan dalili mai sharhin bayanin da ake nufi da arzik kaga nan ba a bincike shi ba an gaya masa laifukansa ne kuma dama Allah ya san yayi kaga nan ba a zo ga cewa a kira mala'iku su dauko littafin sa a bincika ba to wannan shine maganar hisabi amma nan shi da ubangiji ne kayi kaza yace nayi kayi kaza yace nayi to dama na boye maka a duniya ba wanda ya san kana wannan abu to a yau kuma na gafarta maka kaga ashe kenan wannan wa'azi ne ga duk mutumin da yake wani laifi wanda Allah ya suturta masa har yau ba wanda ya sani to ya yi wa kansa me ake cewa la haula ko ko iyamun laili yawwa domin idan ya zama ya ci gaba da yi Allah zai banka shi in ya banka shi ga kunyar duniya kuma idan ya je lahira dama tunda an riga an sani sai kuma ya dai shiga karkashin mashi'ar Allah in Allah ya ga dama sannan ya gafarta masa ba za a yi masa wannan rahamar da matsowa kusa da shi har a yi masa wannan irin gatan ba ya Allah muna roƙonka kai mana wannan gata duk laifukan da muka aikata ya Allah muna roƙonka kai mana wannan gatan ai mana irin wannan hisaban ya tsira a tambaye mu mu ce eh a ce mu wuce kuma an gafarta Allah subhanahu ta'ala ya sa mu dace ah, muna roƙonsa subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana da alherai duniya da lahira sai mu saurara a nan dan muka ɗauko wancan za mu shiga a ah, lokaci kuma ba tare da mun gama ba muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana ilimi mai amfani ya kara ba mu kuma damar aiki da abin da muke faɗi Allah samu cikin salihan bayinsa waɗanda <clears throat> ya ɗaukaka su da ilimi da aiki da ilimi Allah maɗaukaki ya haɗa fuskokin mu baki ɗaya a aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu da kwanciyar hankali ya tabbatar da mu kuma akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين